muna gode Allah madaukakin sarki da ya sake kara wa wannan masallaci na juma na Islamic Center da ke nan doki da yola a yau juma'a wanda ya dace da ashirin ga watan zulhijja hijiran manzo Allah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 اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم wa الله wa دكان dukan da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wadda ya nuna mana yau 20 ga watan zulhijja ko jira annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya zo daidai da talatin ga watan bakwai dubu biyu da ishirin da ɗaya kalanda na grigori a wannan masallaci mai albarka insha allahu a cikin ɗan takaitattun lokuta da muke da su abinda za mu yi wa kawunanmu nasiha shine kaɗaitakan allah to sai a ɗan mini uziri yanayin yadda binciken ya kasance zai iya yiwuwa mun hada da harshen mulkin mallaka allah maɗaukaki ya ba mu kyakkyawar fahimta babbar rahama ne ka kasance musulmi sannan kuma mumini sannan kuma ya sa kaɗan najeriya saboda ƙasa ce wacce allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dama ya sa aka ba mu dama kowa zai yi addininsa wato yadda addinin shi ya karantar da shi babu tsangwama babu saukana babu wani abu da duk zai ta da hankali so ashe sai mu gode wa Allah saboda akwai inda za ka je ba za ka samu wannan damar ba wannan ya sa inda ya kamata mu yi muƙarana zan yi muƙarana ma'ana comparative wato analysis wanda za mu fahimci abun da nake so in faɗa insha Allah saboda mu waye mu san musulunci wayayyen addini ne ƙur'ani yana tafiya da kowane zamani ta duk yadda mutane suka juya to ƙur'ani zai je daidai da su sunan manzon Allah sallallahu alaihi zai je daidai da su ba tare da wani tashin hankali ba insha Allah za mu fara karatun da aya amma a wannan karo ba na alƙur'ani ba aya na constitution an gane za mu duba wani section a ciki wanda idan muka karanta wannan section akwai Bangare daga cikin alkur'ani mai girma wanda zai ƙarfafa mana wannan sai ka fahimci cewa kundin tsarin mulki na najeriya ya baka dama kai sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yadda wato aka ba mu dama mu yi wannan duka hanzari ne allah yake yanke mana saboda ranar tashin alkiyama baka da wani dalili ko hujja da zaka cewa allah an hana ni in bauta maka ko an hana ni yin sunnan manzonka babu wannan dalili dan an bamu wannan damar da haka idan muka duba section 38 sac 1 na 1999 constitution 2011 as amended na kan ce as to be amended tunda kullum shi ba littafin Allah bane ba dole za a samu ana dan gyaran fuska da sauransu to idan muka duba shashi na 38 na kundin tsarin mulki na 1999 wanda aka masa gyaran fiska 2011 to duk wani musulmi zai alfahari da wannan shashin kuma za ka ji daɗi don wannan shashi ya ba da wannan damar za mu kawo shi a harshen mulkin mallaka sannan mu ɗauki nuktoɗi da nake so a gargashinsa wato sai mu duba har ya kai mu zuwa ga abun da wato muke bukata a fahimta. to idan muka ɗauka suka ce every person shall be entitled to freedom of thought conscience and religion including freedom to change his religion or belief and freedom to sai mu kula da abu na gaba din nan either alone or in community with others mu lura da wannan in the public or in community with others or in private to manifest propagate his religion or belief sai mu sa mu yi underline na nan kalmomi wato worship teaching practice and observance abinda wannan shashi yake cewa duk wani mutum an ba shi dama yanci wato na yin addininsa yadda ya ga dama kowa an ba shi dama an gane sannan kuma an ba ma mutum dama su a yadda suka faɗa za ka iya canza addininka mutum zai iya fita daga addinin musulunci Allah ya tsare mu wani zai iya fita daga wani addini daban ya shiga wato addinin musulunci duk wannan an babu da wannan damar da kai imani da abun da kake so a najeriyance idan ka ce fankan nan shine allanka baka saba ma kundin tsarin mulki na najeriya ba sai dai abun da ya shafi abun da addini ya karantar wannan kuma wata mas'ala ce daban to idan ya bada ya bada wannan damar na yin addininka wannan addini ko kai kaɗai ko cikin jama'a ko tare da wasu duwanna ya ba da daman sannan ka tallata addinin to manifest and propagate ka tallata addininka ka kira mutane zuwa ga addininka duwannan an ba da wannan wato abin nan daman to abinda za mu fahimta anan kaga ya ce in worship wurin bauta ta yaya za ka yi addinin according to the teaching and practice and observance that is of your religion yadda addinin ka ya karantar da kai yadda kuma wato addinin ka ya yarda kai to idan muka ɗauki wannan kalmomi na ƙarshe sai ka fahimci wannan sunna ne yake karantarwa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tunda yace kai addinin ka according to the teaching practice and observance idan muka ɗauki teaching karantarwa duk wani musulmi dole ne yayi sa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar kaga za ka iya ɗaukan shi a hadisi yadda manzon Allah ya karantar a cikin hadisinsa idan ka ɗauki ɓangaren practice shine ka yi shi a aikace za ka ɗauke shi a matsayin sunna ana iya fassara sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato abin da kai a aikace sannan kuma hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya inganta nan ma ana kiransa sunna sannan kuma yace an observance to idan ka duba wannan bincike wato wannan kalma na ƙarshe da kuma yadda wato malamai waɗanda suka fahimci addinin suka lura e haka ya kamata a yi addini to idan muka dawo a ɓangaren mu musulunci a nan abinda muke da shi na tabbatar da shari'a ko sassa of shari'a ƙur'ani hadisi da kuma wato abin nan ijma'i wato na malamai idan muka fahimta kenan kun ga ashe kenan lallai yadda sunna ya karantar haka wannan shashi na 38 ya baka dama kai sunna yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da kai ko kai addinin ka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar idan ka goma din nan guda uku na ƙasa kaga kenan zai fada wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minina wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira wanda ya saba wa Allah tabaraka wa ta'ala yayi ware da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya bi tafarki wanda ba na muminai ba tafarki wanda ba na muminai ba a nan malamai suka ce sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan muka ɗauki wannan kunga zai je daidai da kenan yadda musulunci ma ke karantar da mu la ikraha fi dini ka tabayyana rushdu min al-ghayy faman yakfur bi taghut wa yu'min billah فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم لا إكراه في الدين باب تيلس الديني no compulsion ba za ka tilasta mutum ya yi addini ba me ya kamata ka yi to sai ka kira shi sai ka masa wa'azi tunda ba za ka tilasta shi ba kiransa za ka yi sai allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar mana ga kowace al'umma allah ya tura mata manzo da ya je ya kira ko ya kira wa'annan al'umma fadin Allah tabaraka wa ta'ala walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut faminhum man hada Allah wa minhum man haqqat alayhi ad-dalalah Allah tabaraka wa ta'ala ya tada ma kowace al'umma kowace al'umma manzonta abunda manzon nan ya je me ya kira an ibudullah ku bauta wa Allah ku kadaita Allah wajtanibu at ku nisanci dagutu wato a kadaita Allah sannan kuma a nisanci ɗahutu akwai korewa akwai tabbatarwa malamai suka ce wannan gabar zai iya ɗaukan tafsirin kalmar la ilaha illallah saboda ya kore ya tabbatar don haka duk wani wanda ba Allah ba an kore sannan aka tabbatar da wa Allah tabaraka wa ta'ala wato shi kaɗai da haka waye ɗahutu duk wani abun da aka bauta masa ba Allah ba wannan zai ɗauki sunan in imma wannan abun ya yarda aka bauta masa ko bai yarda aka bauta masa ba duk ana iya kiransa da suna ɗagutu sai dai wanda ya yarda aka bauta masa wannan hukuncin shi kuma daban ne wanda kuma bai yarda ba ba shi ya ce ba bai sani ba to wannan kuma baya ciki lura da wannan shi yasa Allah maɗaukaki ya ce mana duk wani abun da aka kuka bauta masa wanda ba Allah ba koma bayan Allah wannan abun makomansa me wannan abun wato makamashi ne na wuta innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam ku da abun da kuka bauta masa ba Allah ba za su zama mai makamashi na wuta to idan muka ɗauka a nan wato waɗanda aka bauta musu ba su suka ce a bauta musu ba fa za su zama hasbu jahannam ba za su zama ba dan ba su suka ce a bauta musu ba kuma ba a bauta musu sun yarda ba irin wa irin annabi isa alaihi salam ana bauta masa ba shi ya ce ba irin su uzairu ba su suka ce ba irin su maryama alaihi salam wanda ake kira the virgin mary akwai masu bauta mata ba ita ta ce a bauta mata ba to wayannan kun ga ba za su fada cikin innakum wa mata ta'buduna min dunillahi hasbu jahannam ba ba za su fada ba to amma wayanda suka yarda ko su suka ce ayi to su ne za su wato fada a cikin wannan Allah madaukaki wato ya tsare mu to idan muka ɗauki wannan gabar cewa za ka iya tallata addininka cikin jama'a ko a ɗaiɗaiku kamar yanzu yadda muke ɗinnan. ya halatta alhamdulillah a najeriya ba inda aka hana ka tara mutane ka musu karatu ka musu wa'azi wannan ma ni'ima ne daga allah tabaraka wa ta'ala sai mu gode masa a kai kuma muna roƙonsa ya ƙara yalwata mana wa ya fara irin wannan karatun mana propagating na addini wato shi kaɗai cikin jama'a da sauransu wa ya fara wannan annabi nuhu alaihi salam annabi nuhu alaihi salam shi ya fara wato wannan idan muka duba wato yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya tura shi a cikin alkur'ani mai girma bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim Allah ya ce mu muka tura annabi nuhu zuwa ga mutanensa da Allah ya ce mu muka tura ba wai alloli suna da yawa bane ba an gane wato na girmamawa ne a kowane harshe akwai wannan a cikin fulatanci akwai mutum shi kadai da in za ka gaishe sai Allah hukku on sabbu Allah renu on Allah dasu mon Allah kaza me yasa saboda darajansa girmansa da sauransu shi yasa kake bashi plural na dignity na girmamawa a kowane harshe ana iya samu wato wannan abin da yasa muka na bayani wannan gabar akwai waɗanda suke fassara alkur'ani yadda suka ga dama don su tabbatar da abin da suke so su tabbatar cewa Allah ya fi ɗaya musamman idan aka samu waɗanda ba su karatu waɗanda ba sa sauraren karatu ce to ƙur'ani ya ce wi mu ya nuna kenan Allah in plural ne sai ce maka to idan ka duba a harshen mulkin mallaka ana da singular da plural ne kawai singular plural su ba su da duwal kamar yadda wato arabiya yake da shi arabiya za ka samu mufrad za ka samu wato tasniya sannan kuma sai a samu jami'i to sai su ce to tun jami'in arabiya ne ake magana da ya ce mu ɗin nan ashe sun kai nawa wato sun kai zuwa abin nan uku zuwa sama idan aka kai zuwa uku to sai su tabbatar da abun da ake so a tabbatar ko kasancewa Allah uku ko wani abu wato makamancin haka ala ayi halin Allah ya kai ne ya ce mu mun tura annabi Nuhu alaihi salam zuwa ga mutanensa wato ya je musu gargaɗi tun gabanin zuwan azaba mai raɗaɗi zuwa gare su to Allah ya bashi wannan ayan da muka karanta ɗazu walaƙad ba asna fi kulli ummatin rasulan wato jumlatan a jumlaci Allah ya ce ya tura su amma tafsilinsa wannan an tura shi zuwa kaza wannan an tura shi zuwa kaza sai sauran ayoyi da suka karantar da mu haka wato kamar yanzu yadda muke karantawa to annabi nuhu ya je gun mutanensa yana zuwa ya ce ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni mai gargadi ne a bayyane wato zuwa gare ku na zo muku gargadi wannan kuma yana daga cikin ayyuka da Allah tabaraka wa ta'ala ya daura ma manzannin Allah shine albishir da kuma gargadi wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ya musu bishara ya musu kuma wato abin nan gargadi to bayan ya nuna cewa shi fa Allah ne ya tura shi to ga abun da Allah ya ce masa ani ibudullah ka gaya musu can mun karanta wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha sai yace an ibudullaha wattaquhu wa adi'u yace ku ku kadaita Allah an ibudullaha ku kadaita Allah sannan kuma fa wattaquhu ku ji tsoron sa ku kiyaye dokokinsa sannan kuma ku masa biyayya abubuwa guda uku ku kadaita shi ashe sai ka kadaita shi sannan sai ka ji tsoron sa ka kiyaye dokokinsa in baka kadaita shi ba kiyaye dokokin ba zai taɓa yiwuwa ba saboda baka san dokan waye kake kiyayewa ba don baka kaɗaita shi ba to idan ka kaɗaita shi ka ga wannan kuma zaka ji tsoronsa zaka ji tsoronsa sannan za ka masa biyayya idan ka masa haka menene sakamakon da za ka samu shi Allah tabaraka wata'ala idan ya tallata maka abu in ya ce kai in kai akwai sakamako da zai baka zai baka wato sakamako sakamakon da zai bayar yaghfir lakum min dhunubikum Allah zai gafarta muku zunubanku shine babban abu idan Allah ya gafarta ma mutum zunubinsa shi kenan an gama in Allah ya gafarta mana zunubanmu to za mu zauna lafiya arziki zai kyau za a samu lafiya za a samu duk wani abu na alkhairi za a samu idan Allah ya gafarta mana Allah maɗaukaki ka gafarta mana yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma Allah zai jinkirta muku wato zuwa ga wani lokaci na musamman wanda ya iyakance muku wanda ya baku ya bama kowa iya lokacin idan ya zo to lallai nan kuma mutum zai bar duniya saboda Allah ya sanya masa iyaka inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkharu law kuntum ta'lamun idan ajalin ya zo Allah baya jinkirta ma mutum inda sun kasance sun sani to da za su kiyaye Allah dan za su kiyaye shi inda sun san cewa in mutuwa ta zo lallai dole wato abin nan za a mutu to bayan ya yi wannan shimfiɗan mana ya yi wannan shimfiɗa ya yi layin proper foundation yanzu zai isar da saƙo abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya masa da kuma yadda ya gaya shi annabi nuhu annabi nuhu alaihi salam yadda ya isar da saƙon. Ƙala rabbi inni da autu qaumi laylan wa nahara ƙala ya ce rabbi ya ubangiji na inni da autu kaumi na kira mutane na ba wai allah bai sani ba ne ba tunda allah shi ya tura shi amma kuma kun ga sai ya ce ƙala rabbi inni da autu kaumi lailan wa nahara ba wai allah bai sani ba ne ba a'a allah yake ba mu labari ya ce ya allah ya ubangiji da autu kaumi na kira mutane na lailan wa naharan cikin dare da kuma yini so ashe kenan zaka yi propagating na addininka za ka iya tallata wa mutane addininka da rana da dare duka duk inda ka samu dama shi yasa ya kamata kowane musulmi ya zama evangelist amma na addinin musulunci ma'ana mai isar da sako mai isar da bushara shine mai kiran mutane su yi imani da Allah ba sai mutum ya zama malami ba ba sai ya zama ɗalibi ba Abun da ka sani in ka tabbatar haka ne daidai ne haka ka ji a bakin waɗanda suke da ilimi a tabbata haka kaga wani ya yi ba daidai ba sai ka kira shi cikin uslubi mai kyau sai ka gaya masa kaza ba daidai bane ba kaza ba daidai bane ba to da taimakon Allah wato sai a samu abin nan natija abin da ake nema ma'ana a samu uslubi methodology na isar da sako yana da amfani sosai shi yasa idan mutum bai da method na isar da sako ko na propagating na addini tallata addinin kiran addini maimakon ya kira din barna zai saboda babu hanya da zai bi wato ya kira mutane hanyar da ya dace annabi nuhu alaihi salam ya ce mana ya yi wannan kira to amma ya yaya kiran ya kasance sai ya ce falam humdu'a iya illa firara kira na bai kare su da komai ba sai dai me sai dai gudu sun ki karɓa. karba idan yace su imani su me yasa kuma shine ani ni'budullaha su kadaita Allah a nan matsalar take saboda ba aikin da ya ba mu annabawa gaba ɗaya wahala sai kira a zo a bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai haka kuma har yanzu ba abin da yake zai ba da wahala ko yake ba da wahala irin shi ne ka kira mutum ya ta Allah shi kadai kada ya haɗa Allah da kowa wato babu shirka a cikin al'amarinsa to yana da wahala ga wanda yake cikin wato wannan ah, musiba na haɗa Allah da wani to kun ga manzo Allah sallallahu alaihi shi kansa Qur'ani ya karantar da mu ya kira mutane su ma sun ki suna gudu har Allah tabaraka ta'ala yake cewa famali il qaum la yakaduna yafqahuna haditha me yasa mu wayannan mutanen ne ko kusa ba sa yi su fahimci su tsaya su ji magana na su tsaya su ji abinda nake karantarwa ma'ana alqur'ani mai girma Allah ya ce famalakum an taskirati mu'ridin me yasa dangane da alqur'ani tunatarwa kuke kauda kai sannan kuma kuna gudu daga alkur'ani mai girma kaman jakai waɗanda suka ga kirkeci wato a cikin a cikin daji to kaga dole hankalinsu ya tashi dole su watsi to wannan kenan sai ce sai ci gaba da gaya wa inni kullama da autuhum takfira lahum ya Allah duk lokacin da na kira su don ka gafarta musu a gafarta musu wancan babban laifi na hada Allah da wani duk lokacin da na kira wato ka gafarta musu sai su sanya yatsunsu a ina suke sanyawa wato a cikin kunnuwansu sai su nuna ma sam sam sam su kan ba za su ji ba ko kuma su ɗauki mayafinsu ko ne su rufe fiskansu su nuna ma ba su tare da kabe wanda ma bai ma kusan su nuna ba sa tare ma da shi gaba ɗaya wanda ka zo kana ce masa Allah ya ce annabi ya ce sai ya yi haka to ai ka san ya nuna maka ba zai ji ka ba ba zai fahimce ka ba ah, Allah maɗaukaki ya tsare mu da haka sai ce to duk lokacin da na kira su ga abun da suke yi sannan sai ce wa asarru wastakbaru stikbara suka doge akan wannan sako na su dawo su bauta wa Allah shi kadai din in ba ku manta ba a farkon karatun ya ce ani ibudullaha ku kadaita Allah shi kadai to su suka doge akan wannan sabon wastakbaru stikbara suka yi girman kai matukar girman kai girman kai na ƙin yarda su dawo su bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai sai kai su zo yaya za a yi su ce ya za a yi a ce su bar allolin nan su dawo su bauta wa Allah ɗaya kamar yadda kafirai suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya za ka zo ka sanya mana allolin nan gaba ɗaya da muke bautawa daban-daban ka zo ka sanya su su zama ɗaya mu bautawa abu ɗaya ya za ka sanya haka su ta yi wani akwai abun mamaki a ciki mu zo mu bautawa abu ɗaya to sai suka doge a nan mahallu shahid thumma inni da'awtuhum jiharan thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran thumma inni da'awtuhum jiharan ni na kira su a bayyane kaga to propagate your religion in public kenan in ka duba shashi na 38 da nake magana summa inni da'awtuhum jiharan in public a cikin jama'a ya tallata musu amma da muka ce ɗazu la Rahafi, dini ka tabayyana rusdu min ya tallata musu ne ya rage ma wanda Allah tabaraka wata'ala ya shiryar sai ya karba amma wata mu'amala ce wacce Allah tabaraka wata'ala ya ce a kira su su karba idan suka karbi wannan mu'amalar shine su yi imani su kadaita Allah Allah zai ba su aljanna kenan ya musu ofa ya tallata musu ga shi ku karbi musulunci an gane wannan kamar ka ce offer make to a public at large ya tallata ma jama'a gaba ɗaya cewa ya ku mutane ku zo ku musulunta ba a cewa ne ba ba a cewa ne ba ba a cewa ne ba ya ku mutane yaya za a tabbatar ya karɓa ya za a ya tabbatar ta karɓa to a nan ne sai ya kasance karɓan a aikace in practice din a aikace karban sai ya kasance a aikace ma'ana kenan za su yi wato ga offer made to a public at large sannan kuma acceptance by conduct ayyukansu ne zai nuna sun karbi musuluncin yaya ayyukansu zai nuna sun karbi musuluncin shine na farko su furta kalmar shahada ya tabbata cikin zukatansu sannan gabansu sai ya nuna wannan sai ya nuna an samu acceptance by wato conduct a aikace kenan saboda sun furta sun karba kalmar shahada din ya riga da ya shiga cikin zukatansu ya yi saiwa wato a cikin zukatansu rassa kuma a waje shine gabansu kamar yadda abdullahi ibn abbasin allah maɗaukaki ya ƙara masa yarda da ya zo fassara faɗin allah tabaraka wa ta'ala alam tara kaifa allah masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba asluha thabitun wa far'uha fis sama yace alam tara kaifa allah masalan shin baka gani ba ne Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya misali ya buga misali an gane wannan um, imamu ya ce a cikin littafin salikan fi ulumin qur'an cewa duk inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya sanya misali to ana so ka dawo da hankalinka akwai wani abun da ake so ka fahimta a ciki akwai wani wato abun da ake so ka yi tunani akan wannan misali. da haka duk inda ya buga misali fulbe bito allafi ballol kan ji misali ko da haka sai ka ya dawo sai ka fahimci menene abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so ka fahimta shine kaifa daradallahu masalan kalimatan tayyiba wato wata kalma da dadar kalma Abdullahi ibn Abbasin Allah ya kara masa yarda da ya zo fassara kalimatu tayyiba sai ya ce hiya kalimatul tauhid ko kalimatul ikhlas an gane kalman tauhidi ko kalman ikhlasi wannan shine mai la illallah idan lokaci ya bar mu wato muka je bangaren kalimatul ikhlas muna da sura musamman suratul ikhlas wanda ayoyi guda hudu za mu saka a skelin fahimtar mutum Allah ne ko ba Allah bane ba ko ya cancanta abauta masa ko bai cancanta abauta masa ba kalimatan tayyibatan yace kalman shahada ita ce la ilaha illallah asluha sabitu asalin kalman na tabbaci a ƙasa ma'ana asluha sabitun din nan yana cikin zuciyar mutum kenan ka tabbatar da kalma bayan in ba ku manta ba an tallata sun karbi kalman kalman ana so ya tabbata a cikin zukatansu shine asluha sabitun an karba leppa sun furta sannan kuma mai ya rage aiki shine aka ce wa far'uha fi sama rassa na bishiyoyin na bishiyan sannan yana waje ya fita a waje tuti uklaha kullahinin bishiyan na bada abincinta lokaci zuwa lokaci so mutumin wanda ya imani ya karbi kalmar shahada yana bautawa Allah yana da lokaci gaba ɗaya wanda aka tsara masa ga lokacin bauta ga lokacin neman abinci ga lokacin bauta ga lokacin wato abin nan neman abinci to kaga kenan ashe kalman da aka tallata din ko da yaushe za ka iya tallatawa da rana ko da daddare kamar yadda wato abin nan muka faɗa to kaga kenan ashe za ka iya propagating na addininka wato a cikin jama'a kamar yadda wato ya ce a bayyane summa inni da autuhum jiharan wani lokaci ana bukata a yi shi a bayyane kamar yanzu yadda muke yi a laspika wani lokaci kuma wasu suna bukata a su je gaban malami ne a karantar da su a basu ilimi wani lokaci kuma a keɓanta wasu mutane a keɓance a karantar da su wani ilimi wanda wato sun kai mataki da za a iya wato abin nan a karantar da su wani abun za a yi na jama'a ne wani abun kuma wato abin nan ba na gama gari ba ne ba su ashe kenan idan muka fahimci wannan a najeriya dai mutum bai da dama bai da uziri da zai cewa allah wato an hana bauta shi an hana bauta an hana shi ya bauta ma allah ta kowane fuska allah ta wa ta'ala ya sanya mana dabaibayi wanda mutum ba zai tsira ba allah maɗaukaki ka gafarta mana summa inni a'lantu lahum na shelanta musu ya shelanta musu addini sannan kuma ya ɓoye mana yayi a bayyane sannan kuma yayi a asirce kamar da muka ce asrartu lahum akwai wanda in yana abun da ba shi da kyau ba a mimbari ko Allah speaker zaka zo ka ambata shi ba ba daidai bane ba wani ɗin wato yana bukatan wannan salo na ɓoyewa tsakaninka da shi za ka same shi kaza ba kaza bane ba ga yadda ya kamata wani lokaci kai ɗin idan kana gani darajanka bai kai ka same shi ya fahimce ka ba sai ka samu wani ka tura shi ga kaza ga kaza ga kaza to da taimakon Allah za a samu gyara saboda ba cin mutunci ba cin fuska in sha Allah kawai sai ka ga wato an samu abun da ake bukata to da haka idan muka ɗauki wannan gabar za mu fahimci cewa lallai Allah maɗaukaki ya ba mu dama wato na yin addininmu ah, yadda ya karantar da mu sannan tsarin abin nan mulki na mu. a ta ba mu dama mu yi addininmu yadda aka karantar da mu mun gode maka ya Allah maɗaukaki da haka kaɗaita Allah wajibi ne shi yasa malamai suka yi maganan idan aka zo maganan tauhidi sun sa sun kasafta shi na farko ka ce tauhidu wato Tauhidu uluhiyya na kaɗaita Allah tabaraka wa ta'ala wato abin nan shi kaɗai yuqalu lahu tauhidul ibada ana ana, ana iya kiransa da tauhidul ibada ne da lura da wasu abubuwa guda biyu da ya kawo idan ka jingina wa Allah tabaraka wa ta'ala wannan tauhidi sai ka kira shi tauhidul uluhiyya mana kadaita Allah shi kadai wurin me wurin bauta idan ka ɗauki na rububiya kadaita Allah shi kadai kuma wajen arzutawa wajen rayawa wajen kashewa wajen tsara mana wato abin nan rayuwa sannan idan ka koma na ɓangaren sunayensa da sifofinsa nan ma ka kaɗaita shi cikin sunayensa ba za ka haɗa sunan shi da wani ba ba za ka haɗa sifansa da kuma wato abin nan wani daban ba so sai ce mana Allah tabaraka wa ta'ala shi ya cancanta da a masa a wannan ibadar a kaɗaita shi a bauta masa sai ja hankalinmu na fahimtar cewa alam tara anna allaha laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili wa sakhara shamsa wal kamara kullun ya jiri ila ajalin musamman wa an bi mata amalu na Kabir sai ce zalika bi an lallaha huwa alhaku wa an na ma yadda una min duni hilbabil wa an lallaha kabir allah maɗaukaki ya ce mana wato ba ku gani ba ne ba ko ba ku sani ba ne ba allah ta baraka ta'ala shi ne wanda yuli jun laila fin nahari wa yuli jun nahara fin laili yake fitar da abin nan yake shigar da dare cikin yini yini wato cikin dare muna cikin dare yanzu zuwa wani lokaci sai gari ya waye kana kwance baka san yadda garin yake wayewa ba wa yake yin wannan Allah tabaraka wa ta'ala ashe shi wannan Allah shi ya cancanta ka kadaita shi kowa ya koma ya je tunani yaya daren nan yake yi ne kowa zai koma ya je baccinsa Allah a hankali abun na tafiya yana tafiya sai gari ya zo ya waye Allah shi yake da wannan damar da haka ake so mutum ya yi ta dabburi da abun da Allah tabaraka wa ta'ala yake karantar da mu to wannan sai mu san girmansa a cikin zukatanmu sai mu girmama shi sai ku ga mu kiyaye shi ku ga muna bauta masa amma da zaran baka san shi ba ba za ka girmama shi ba yanzu wani gari zai waye dare ya zo gari amma baya tunani ina daren nan yake ne da wani sinadari da wani sinadari aka yi daren nan ne da wani sinadari da wani sinadari aka yi ranan nan ne wani baya tunanin wannan sannan babu sinadari haka Allah tabaraka wata'ala wato yayi abunsa ashe wanda yayi haka ya cancanta wato a kiyaye shi shi kadai ba tare da an hada shi wato da wani ba sannan kuma Allah tabaraka wata'ala ya sakhara mana rana Allah madaukaki ya sakkara mana wato rana rana na daga cikin mai bayin Allah halittan Allah ne malamai suka ce idan idan aka ce rana ta faɗi ba wani wuri take faɗuwa ba rana na zuwa ne ta faɗi a gargashin al'arshin Allah tabaraka wa ta'ala sannan ta yi wa Allah sujada idan gari ya zo wayewa tambayi Allah ya Allah ta ina zan fito Allah ya ce to fito ta wato abin nan gabas har zuwa lokacin da alkiyama zai tsaya sai Allah ya ba mu rana zaɓi akan cewa fita ta inda kika ga dama sai kawai a wayi gari rana ta yamma shi yasa wasu sai suka ɗauki ranan abun bauta da suka ɗauki rana abun bauta sai kuma waɗanda ba su fahimci addinin musulunci ba ko waɗanda ba musulmai ba sai su suka fahimci cewa idan mutum ya fuskanci gabas ɗin nan rana yake bauta ma an gane wannan akwai wani marubuci cikin eh, masu bin addinin nasara Jijo mosha yana da wasu rubuce rubucen dewa wanda ya nuna cewa wato ai musulmi rana yake bauta ma saboda muna fuskantar wato abin nan gabas ya manta kuma allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin alkur'ani la tasjudu lishamsi wala lil kamar kada ku yi wa rana sujada kada ku yi wa wata sujada waye ne za ku wa sujada wasjudu lillahi ku yi wa Allah sujada in kuntum iyahu ta'budun in kun kasance shi ne kuke bauta ma in kun kasance shi kadai kuke kadai abin nan shi kuke kadai tashi to shi za kuma sujada ba kuma me ba ba kuma rana ba to sai ka yi tunanin ranan nan ka gani Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yi wannan ranan ashe ya cancanta wato ka kiyaye shi ka san shi sannan kuma ga wata ga rana ga wata duk halittun Allah ne guda biyu wanda kowanne baya haduwa da kowanne kowanne yana tafiya a daidai inda Allah tabaraka wata'ala ya ajiye shi kowanne kuma yana da amfaninsa. Allah tabaraka wata'ala ya ce mana huwa allazi ja'ala shamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab ma khalaqa Allahu zalika illa bil haqq nufassilu al ayati liqaumin yatafakkarun Allah ya ce huwa allazi ja'ala shamsa diya'an Allah shine wanda ya sanya ya halicci wata diya'an wal qamara nuran a wajen wallazi ja'ala shamsa sai ce diya wal kamara sai ce nuran sai aka ce to ga ya ce diya ga kuma nur sai aka ce to ah, a mayalamai sai suka yi bayani a wannan bangaren saboda diya a wancan na rana yakan ɗauki zafi don hasken rana yana da zafi shi a baku gani nafi sallallahu alaihi wasallam yace ce sabru diya ce haƙuri haske ne ya kawo da kalman diya sai aka ce me yasa aka kawo asabru sabru diya saboda haƙuri yana da wahala duk lokacin da aka ce mutum ya yi haƙuri to gaskiya yana da wahala sosai sai aka sifanta shi da zafin rana zai jala shamsa diya'an wal kamarar nura hasken wata kuma babu zafi to amma me yasa Allah ya yi su zai jala shamsa diya'an wal kamarar nura wa qaddarahu manazila Allah ya kaddara ma kowanne ɗayansu a masaukinsa saboda mai lita'lamu adada sinina wal hisab Don kusan irge irgen shekaru ba da in ba rana ba wata ba yadda za a yi musan yau kaza gobe kaza jibi kaza da sauransu saboda daga cikin bauta ibada da muke wa Allah akwai wanda yana da lokaci akwai wanda akwai wata da ya watan da ya kamata a yi da sauransu irin aikin haji irin azumi da sauransu duk wannan sai an yi amfani da wancan shine walgamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab da irge sai ce ma khalaqallahu zalika illa bil haqq Allah bai halicci wayannan ba face da gaskiya Allah ya halice su ne kan mai gaskiya saboda wato mu bauta masa bai halice su wato dan wasa ba bai halice su haka kawai ba sai dai da manufa da Allah tabaraka wa ta'ala wato abin nan yayi su da kunga kun ga wa sakhara shamsa wal kullum kullun yajri ila ajalin musamma kowanne daga cikinsu yana tafiya zuwa lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya iyakance masa ashe akwai lokacin da za a zo gaba ɗaya ba watan ba kuma wato abin nan rana to wannan duka Allah ya ja hankalinka ne shi yasa yace alam tara yalika ai aina yalika andana baka sani bane baka gani bane sai ya jero maka abubuwan in hankalinka ya koma can gaba ɗaya yanzu ka sani tunda ko haka ne ka san Allah shi ne wannan sai yace maka zalika bi anna Allah huwal haqq kaga wanda ya wa'annan abubuwa da muka ambata shi shine Allah huwal haqq gaskiya al-uthaymin yake cewa a cikin littafin sa musla al-haqqu min asma'ihi ta'ala gaskiya yana daga cikin sunayen Allah to daga cikin ayoyi da ya tabbatar gaskiya na daga cikin sunayen Allah to akwai wannan aya zalika bi anna Allah huwal haqq Allah gaskiya ne wa anna ma yad'una min dunihi al-batil amma abunda suke bauta masa ba Allah ba shi din ba gaskiya bane ba kenan akwai wanda suke bauta ma wasu ba Allah ba to amma bautan zai kasance gaskiya ba gaskiya bane ba shine malamai suka ce a tafsirin la ilaha illallah in zaka fassara babu abun bautawa da gaskiya sai Allah sai ka sa da gaskiya dinna in baka sa da gaskiya ba za a iya samun matsala so dole ka fassara babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wala jawete do be gonga sai jawmirawo da haka in baka sa gaskiyar nan ba ai akwai waɗanda ake bauta musu to amma da ake bauta musu kan gaskiya ne ko kuma kan ƙarya ne da haka idan ka ce babu wato abun bautawa da gaskiya sai Allah to waɗanda ake bauta musu ba Allah ɗin ba kun wa mata abuduna min dunillahi ɗin bautan da ake musu ba gaskiya bane ba Allah tabaraka wa ta'ala bai ba da lasin akan wannan gaskiyar ba akan wannan bautan ba shi yasa ce wa annama yaduna min dunihi min dunihi al sai ce wa anna lallai Allah tabaraka wa ta'ala shine madaukaki kuma Allah madaukaki wato shine mai girma ka idan aka ce ibada wato za a yi amfani da shi akan abubuwa wato abu guda biyu abu na farko shine wato kankan da kai zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ka kankan da kanka zuwa ga Allah Allah kaɗai yake da wannan damar kaga girman mutum kaga kuɗin mutum kaga mulkin mutum kaga kaza sai Allah ya ce ni na fi karfi ka zo ka bauta mini in baka da alwala na fi karfi to dole sai kayi alwala in ka zo sai kayi alwala sannan kuma idan ka zo shi Allah hannu biyu za ka ɗaga ka sara masa ba za ka ɗaga hannu ɗaya ba dole sai ka ɗaga wato hannaye biyu sannan in ka ɗaga ɗin kuma an gwada maka daidai inda za ka kai a lokacin da ka ɗaga kuma ka ce Allahu akbar ka ce Allahu akbar kenan duk wani abu yanzu baya gaban ka sai Allah wato mai girma da haka sai ka zo ka yi alwala shi yasa don ya kai yadda ya kai din shi Allah tabaraka wa ta'ala idan ka zo sallah kana sallah alwalanka na warwarewa dole ka tafi dole ka bar sallah ku duba ku gani in kana cikin mutane in mutum ya iska akwai kunya ko ba haka bane ba to amma ana cikin masallaci liman yana cikin kira'a sai ku ga yayi shiru yayi haka zaka tambaya me yasa ai kai ma ka sani to amma kuma conscious nashi ba zai bar shi ya ci gaba da jan ku sallah bai da alwala ba saboda wanda yake gabansa ya fi karfin shi Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka wato dole zai zaka ga ya fita ya je ya sake wato alwala saboda girmama wato Allah tabaraka wa ta'ala sannan kuma ibada shine mutum yayi abun da Allah ya umurce shi mutum ya nisanci abun da Allah tabaraka wa ta'ala wato ya hana da haka mu yi kokari abun da duk Allah ya umurce mu mu yi ƙoƙari mu yi shi iya gurgudu kun ga Allah bai kallafa mana abun da ba za mu iya ba duk abun da ya umurce mu ya san za mu iya shi yasa ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma rai sai abun da wato rai wato za ta iya da haka sai mu kula mu gode wa Allah tabaraka wa ta'ala an nuna mini wato lokaci yayi da haka insha Allah wani lokaci in aka 25 minutes to masha Allah sai mu nisanci abun da Allah ya hana an gane sannan kuma mu so Allah mu girmama Allah mu so Allah mu girmama shi dole ka so Allah sama da dukiyanka dole ka so Allah sama da 'ya'yanka dole ka so Allah sama da wannan wannan shine zaka zama wato cikakken abin nan mumini sannan abu na biyu Allah tabaraka wa ta'ala shi ya halicci wato halittu don a masa don su masa ibada Allah ya halicce mu ba don neman masara ba ba don neman shinkafa ba don neman kaza ba don neman kaza ba Allah ya halicce mu ne don mu bauta masa an gane Allah bai halicce ka don ka nemi abinci ba wani zai iya fahimtar maganan haka a gurgu a maybe ba mara kwai haka to Allah abunda Allah ya halicci abinci abin sha abin shiga wurin kwanciya don ya taimaka maka ne wurin bauta masa amma ba ya halicce ka don waɗannan abubuwan ba ne ba na abubuwa su taimaka mana ne a rayuwa don mu samu mu bauta masa saboda in babu natsuwa babu bauta duk wanda yake da natsuwa wallahi bautansa daban ne wanda bai da natsuwa wallahi bautansa yana da matsala da haka Allah ya raba mu da talauci duk inda aka samu yalwa to za ka ga bauta shi yasa in ka lura saudiya din nan za ka ga wato suna ta ibada wani dan wani dan dan uwa na lokaci ya ce mini an kana in saudiya dole bai rewa Allah fa ce dole su su bauta Allah na ce masa me yasa ya ce habba daru imbe non nan ta beddu makkilo ma wali ko adi ben Allah tan der julurde me yasa ba za su yi ni a cikin masallaci ba dole su yi ni ba haka bane ba yanzu mutum ya shiga masallacin nan tsakani da Allah yana so ya fita ne me yasa saboda environment din is conducive zaka bauta Allah hankalinka a kwance kana fita in ka je wancan <laughs> Allah ya sauke kaman fanka zai fadi a kanka ko ne abu makamanci haka to kaga kana ruku'i kana tunani menene zai faru da haka abun yana tafiya da natsuwa shi yasa Allah ya yi mana wa'annan dan mu samu me natsuwa mu bauta masa shi yasa Allah ya shi yasa Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun kusan wannan Allah ya ce ban halicci mutun da aljamba dama biyun nan sune mutane masu taurin kai kulbe bi laska ko en do astakalaini goddo be ginnaji biyun nan sune matsala an gane wannan to Allah ya ce bai halicce su ba sai da damme illa liya'buduni illa li wahiduni shine unity of Allah din shine oneness of Allah din dan su bautawa Allah shi kadai shi yasa Allah ya yi mu sai Allah ya ce ka sani ma uridu minhum min riskin bana bukatan arziki me za ka bawa Allah ba za ka bawa Allah ba Allah shine wanda idan baka roƙe shi ba sai ya fushi da kai to na Allah mu wawen taido kowa ya roƙe shi kuma ya baka amma in Allah in baka ce Allah ya baka ba sai ya fushi da kai to amma in mutum ne ba ka roƙe shi yau ka roƙe shi gobe jibi kana zuwa can da problem no dawara da problem no dawara sai ga matsalar nan yana zuwa saboda ka cika matsi amma shi Allah ka matsa masa din ya fi so Allah mun gode maka da haka mu koma Allah tabaraka wa ta'ala ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yudhim ba ciyar da ni za ku yi ba ba za ka ciyar da Allah ba so da haka ashe kenan duka wato don kanmu ne so yan uwa ibada wato gaba ɗaya da yi wa Allah tabaraka wa ta'ala da'a ne bin umarninsa sannan kuma barin abun da wato abin nan ya hana kamar yadda ya tabbata a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisai masu yawa da kuma ayoyin alkur'ani da ya nuna wannan wanda lokaci bai bar mu ba wanda za mu kawo su abinda dai muka samu muka faɗa a takaici Allah tabaraka ta'ala ya sanya mana albarka a ciki Allah kuma ya ba mu ikon kaɗaita shi shi kaɗai ɗin mu bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba sannan kuma mu yi addinin mu yadda musulunci ya karantar musulunci bai san tashin hankali ba musulunci bai san cin fuska ba bai san wato cin mutuncin wani ba innama abunda musulunci ya karantar shine ka bauta wa Allah yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya karantar da muka faɗa daidai Allah madaukaki ya ba mu ladansa da muka yi kuskure bisa tuntuɗin harshe ko karancin ilimi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك فجزاكم الله خير جزائه مقول لباريس أن لا ساتر كيري هنا فاتح وسلم باريس تدرش ككرا كوا دوكو جي مجي ديوا ألا البركة ألا إسانيا كيري نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا عليك اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة ما يسكن والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين